Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa suno da farko muhimman kanunsu. lauyoyin tsohon shugaban kasar murtaniya sun koka kan yadda ake tauye masa haƙoƙi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunisia ta sanar da lokacin gudanar da zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar zagaye na biyu shugaban ƙasar rasha ya bayyana cewa farmakin sojin ƙasarsa yana gudana yadda aka tsara kan ƙasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labarun nan lauyoyin tsohon shugaban kasar murtaniya sun koka kan yadda ake tauye masa haƙoƙi sare chilodo li lauyan ƙasa da ƙasa ɗan ƙasar senegal da ke jagorantar tawagar lauyoyin da ke jagorantar tawagar lauyoyi masu kare tsohon shugaban ƙasar murtaniya muhammad wol abdulaziz ya ce suna jaddada rashin amincewarsu kan matakin tauye haƙƙin tsohon shugaban ƙasar tare da bayyana fargabansu cewa za a yi wa wanda suke wakilta shari'a ce ta ta rashin adalci a ƙarshen wannan wata na janairu saboda ba a gabatar musu da ɗaukacin fayil ɗin zarge-zargen da ake yi kansa ba duk da ana sauran kwanaki kaɗan a fara shari'arsa a ganawarsa da manema labarai a birnin Nouakchott fadar mulkin ƙasar ta Murtaniya ya ƙara da cewa tsohon shugaban yana fuskantar jerin take haƙoƙi a dukkanin matakan gudanar da shari'arsa Chiledoli ya fayyace cewa ana son wulaƙanta tsohon shugaban ne saboda babu wani wani abin da ke nuni da cewa shari'ar da za a gudanar za a gudanar da shi ne akan tubalin adalci muhammad wul abdulaziz ya shugabanci kasar murtaniya ce daga shekara ta 2008 zuwa 2019 kuma yana da shekaru 66 a duniya ana tuhumarsa da wasu fitattun mutane kimanin goma bisa zargin almundahana da halatta kudaden haram da kuma wasu tuhume-tuhume da masu gabatar da kara suka yi imanin cewa ya aikata a yayin inda yake rike da mukamin shugabancin kasar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunusiya ta sanar da lokacin gudanar da zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar zagaye na biyu hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunusiya a jiya lahadi ta sanar da cewa nan da makonni biyu za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar kuma a yau litinin ne za a fara yakin neman zaɓen. a taron manema labarai da ya gudanar a birnin tunis fadar mulkin ƙasar tunisia shugaban hukumar zaɓen ƙasar ta tunisia faruk bu askar ya bayyana cewa za a gudanar da zagaye na biyu na zaben 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 29 ga wannan wata na janairu kuma za a fara gudanar da yakin neman zaɓe ne daga yau litinin har zuwa ranar 27 ga wata sannan a ranar asabar 28 babu wanda ke da haƙƙin gudanar da yakin neman zaɓe wato jajiberin ranar zaben faruk bu askar ya ƙara da cewa a farkon watan fabrairu ne za a sanar da sakamakon farko na zaben kuma sakamakon ƙarshe na na zagaye na biyu zai kasance ne bayan kammala ɗaukaka kara kafin ranar asabar 4 ga watan maris tarwatsewar gurneti ta yi sanadiyar halaka sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila guda tare da jikata wasu na daban majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar da sanarwar cewa wani sojin isra'ila ya sheka lahira yayin da wasu hudu na daban suka samu munanan raunuka sakamakon fashewar gurneti a wani sansanin soji binciken farko-farko da rundunar sojin ta gudanar yana nuni da cewa sojan da ya halaka ya sanya gurneti a cikin jakarsa ce a a lokacin atisayen soji sannan ya ɗauki jakar zuwa ɗakin kwanan sojojin da ke cikin sansanin inda fashewar gurnetin ya sanadiyar halakarsa da jikata wasu sojoji hudu na daban wannan lamari shine irinsa na biyu a cikin mako guda inda wani abu ya fashe a yammacin ranar litinin da ta gabata a wani sansanin sojin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke lardin janin a arewacin gabar yammacin kogin jordan ƙasar rasha ta bayyana cewa farmakin sojin ƙasarta yana gudana yadda aka tsara kan kasar ukraine a wani hira da ya yi da kafar watsa labaran kasar rasha a jiya lahadi shugaban kasar ta rasha vladimir putin ya yi furuci da cewa farmakin da sojojin rasha suke ci gaba da kaddamarwa kan kasar ukraine yana gudana yadda ya kamata kuma a daidai yadda ma'aikatar tsaro da kuma babban hafsan sojin kasar suka tsara kamar yadda yake fatan za su kara samun nasarori bayan jihar solidar ana ta bangaren ma'aikatar tsaron kasar rasha rasha ta sanar da kashe sojojin ukraine kusan 200 a hare-haren da sojojin rasha suka kai a ranar juma'a kuma ta ce dakarunta na ci gaba da kai hare-haren wanda ta bayyana a matsayin nasara a yankin donetsk ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar siriya ya jaddada buƙatar aikewa da kayayyakin jin kai zuwa ƙasar ta siriya mataimakiyar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar siriya najat rushidi ta buƙaci membobin hukumomi da suke gudanar da ayyukan jin kai a duniya da su ci gaba da bayar da goyon baya ga al'ummar ƙasar ta siriya yayin da adadin masu buƙatar agajin jin kan ɗan adam suke ƙaruwa a ƙasar madam rushidi ta jaddada cewa akwai buƙatar a gaggauta samar da karin kudade ga kasar ta siriya musamman ganin cewa akwai mutane kimanin miliyan goma sha biyar da dugu uku da suke bukatar agajin jin kai kuma ana sa ran adadin zai karu ƙarshen labarun duniyan kenan. kan sai sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na dunar mu a yau. Shin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne dangane da wani ran gadi da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya yi wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya kuma ganawa da manyan jami'ai na gwamnatocin waɗannan kasashe da nufin haɓaka alaƙa da kuma harkoki na diplomasiya a tsakanin iran ɗin da waɗannan kasashe da ma sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan ziyara. da kuma irin abubuwan da aka iya cimmawa a yayin gudanar da ita wannan da shine abin da shirin namu da Allah zai dube a kansa da fata masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan mako ne ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya wani gadi wanda ya hada wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasar labanan da kasar syria da farko dai amir abdullahi ya fara sa ne daga birnin beirut fadar mulkin kasar labanan inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta labanan daga ciki kuwa har da firaministan kasar najibu mikati inda suka tattauna akan batutuwa da suke da dangantaka da alaƙa ta diplomasiya tsakanin labanan da kuma ƙasar iran a yayin tattaunawar tasu ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya tabbatar wa firaministan ƙasar labanan da cewa zaman lafiya da kuma tabbatar tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar labanan to zaman lafiya da tabbatar tsaro da kwanciyar hankalin al'ummar ƙasar iran ne akan haka har kullum iran ba za ta ƙasa a goyo ba wajen taimaka ma ƙasar ta labanan domin tabbatar da cewa ta tsaya da kafafunta ta fuskacin harkokin tattalin arziki da kuma tsaro baga kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran ya shaida wa ministan harkokin wajen kasar labanan a yan gana wasu cewa kasarsa za ta bayar da dukkanin gudunmuwa ta fuskacin samawa kasar labanan makamashi kamar da kuma ya tabbatar da wannan batu a yan gana wasa da firaministan kasar ta labanan inda ya bayyana cewa iran tana da shirin samarwa kasar labanan cibiyoyi na samar da wutar lantarki guda biyu wanda dukkaninsu za su samar da migawar dubu daya kamar yadda za a gina daya a beirut kuma gina daya a kudancin kasar labanan wanda za su samar da migawar dubu biyu wanda hakan zai taimaka wa kasar labanan wajen warware da dama daga cikin matsalolin da take fuskanta na karfin wutar lantarki baya ga kuma abdullahiyan ya shaida wa takwaransa na kasar labanan din cewa ta fuskacin makamashi da labanan ke samun matsaloli musamman bangaren danyen man fetur da kuma man dizal da wasu daga cikin dangogin mai iran a shirye take tabbar da dukkanin taimako domin warware wannan matsala a kasar ta labanan shi ma'ana sa bangaren firaministan kasar ta labanan ya jaddada wa ministan harkokin wajen kasar ta iran godiyarsa da kuma godiyar al'umma kasar labanan dangane da irin namijin kokarin da ya ce iran ɗin tana yi wajen taimaka ma labanan ta fuskoki daban-daban kamar yadda bai cewa kuma har kullum labanan za ta ci gaba da ƙara faɗaɗa alaƙoƙinta a bangare daban-daban tare da ƙasar iran ɗin musamman ma ɓangaren ayyuka na tattalin arziki da kasuwanci da kuma ɓangaren makamashi sannan kuma ya gana da wasu daga cikin jagorori na kungiyoyin gwagwarmaya ƙasar ta labanan da suka hada da jagoran kungiyar hezbollah said hassan nasrullah da shi ma suka tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi matsaloli na yankin da kuma batutuwa na siyasa da amir abdullahiyan ya tabbatarwa said hassan nasrullah cewa kasar iran za ta ci gaba da kasancewa tare da al'ummar labanan komai tsanani komai daɗi kamar yadda kuma a yayin ganawarsa da said hassan nasrullah din ministan harkokin wajen kasar iran ya shirya cewa kungiyar hezbollah tana ɗaya daga cikin manyan jigajigai na zaman lafiya a ƙasar labanan akan haka dukkanin ƙoƙarinta da gwagwarmayarta ya dogara ne ga cokab wajen ci gaban al'ummar labanan da kuma tsayuwarta akan digadiginta da rashin miƙa wuya ga manufofi na yahudawan sahiyuniya ko kuma 'yan amshin shatansu na yankin bayan kammala ganawa da sayar hassan nasarullah hussein amir abdullahiyan ya gana da wasu daga cikin jagororin ƙungiyoyin gwagwarmar palestinawa da suke zaune a ƙasar labanan daga ce kuwa har da babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ziyad nahala kamar kuma ya gana da wakilan hamas da wasu daga cikin wakilan ƙungiyar fatah da sauran ƙungiyoyin palestinawa da suke zaune a ƙasar labanan sannan kuma ya gana da wasu daga cikin malamai na yankin kudancin ƙasar baya ga kuma hussein amir abdullahian ya halarci wani taro wanda ofishin jikadancin iran ya shirya dangane da zagayowar cikar shekaru uku da shahadar kasim suleimani da kuma abu mahadi almuhandis bayan kammala ziyarar tasa a kasar labanan amir abdullahian ya nufi kasar syria inda can ma ya fara ganawa da takwaransa faisal mcgidad a birnin damascus inda suka tattauna akan batutuwa da dama da suke da alaka da kasashen biyu daga ce kuwa har da batutuwa na inganta harkokin kasuwanci da kuma bunƙasa cinikayya da kuma zirga-zirgar sufuri na jiragen sama sannan kuma sun gana da bashar al-assad shugaban ƙasar ta siriya a fadar sadda take birnin damascus a yan ganawar tasu amir abdullahiyan ya tabbatar wa shugaban ƙasar siriya bashar al-assad cewa iran za ta ci gaba da mara baya ga gwamnatin ƙasar siriya a dukkanin bangarori domin fuskantar kalubale da ƙasashen biyu suke fuskanta musamman ma da ƙasashen yammacin duniya suke ganin cewa za su yin amfani da hanyoyin takunkumai domin karya ƙasashen biyu inda amir abdullahiyan ya jaddada cewa ƙasashen siriya da iran za su yin aiki kafaɗa da kafaɗa wajen tunkarar takunkumai na kasashen yammacin duniya sannan kuma ya jaddada wa shugaban kasar syria bashar al-assad cewa har kullum iran kofar ta a buɗe take domin samar wa syria ababen da take bukata musamman ta fuskacin makamashi sannan kuma ya jaddada cewa abubuwan da aka rataba hannu a kan su a lokutan baya ta bangaren ayyukan kamfanoni na mai wanda za su samar da wasu cibiyoyi na tace mai a ƙasar syria batu ne wanda yake a gaban iran a halin yanzu da kuma za a mai da hankali a kansa domin tabbatar da cewa an cimma wannan buri a cikin 'yan lokuta masu zuwa shi ma nasa bangaren shugaba bashar al-assad na kasar ta syria ya jinjina wa kasar ta iran yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar inda bai cewa iran ta yi sadaukarwa tare da sojojin kasar syria wajen yaki da ta'addanci da kuma dawo da doka da oda da tsaro a ƙasar syria a dai lokacin da wasu ƙasashe suke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da kuma mara baya ga ayyukan barna a cikin ƙasar syria wanda hakan ya haifar da matsaloli masu tarin yawa to amma kuma a halin yanzu a cikin ikon allah ƙasar syria tana murmurewa tare da taimakon ƙawayenta irin su iran ɗin da rasha da kuma china baya kuma bashar al-assad ya jaddada cewa syria ba za ta taba mika wuya ga matsin lamba na kasashen yammacin duniya ba babban abin da kasar take bukata a halin yanzu shine haɗin kai a tsakanin kasashen yankin da kuma tunkarar kalubale da kuma aiki kafada da kafada a tsakanin al'ummomin kasashen yankin domin tabbatar da cewa sun zama masu cikakken 'yanci na siyasa da kuma gudanarwa a kasashen su. bayan kammala ganawa tsakanin ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian da shugaba bashar al-assad ya kuma gana da wasu daga cikin iraniyawa mazauna kasar ta syria musamman ma shugabannin kamfanoni da suke gudanar da ayyuka na harkokin kasuwanci da kuma masana'antu a kasar da ya jaddada cewa iran a shirye take ta bayar da dukkanin gudunmuwa domin taimaka ma kamfanoni masu zaman kansu da kuma kamfanoni da suke da alaka da gwamnati domin ganin cewa an samu nasara wajen aiwatar da ayyuka da za su amfanar da al'umma su kuma ƙara kyautata alaƙa ta ci gaba a tsakanin ƙasashen biyu sannan kuma amir hussein abdullahiyan ya ziyarci wasu wurare a cikin birnin na damascus inda nan ma ya gana da wasu daga cikin jagoran ƙungiyoyin gwagwarmar falastinawa mazauna ƙasar syria tare da jaddada masu cewa ƙasar iran din za ta gaba da dukkanin taimakon da take yi ga al'ummar falastinu domin tabbatar da cewa sun zama al'umma masu 'yanci kamar kowa a duniya da ƙarshe hussein amir abdullahian ya tabbatar da cewa ƙasar iran har kullum kofar ta abu da take ga dukkanin ƙungiyar gwagwarmar palestinawa ba tare da wani bambanci ba sannan kuma ya mai da hankali kan batun haɗin kai a tsakanin ƙungiyar palestinawan wanda ya bayyana cewa shine tushen duk wata nasara da za su iya samu wajen tunkarar zalunci da mamaya ta isra'ila a cikin ƙasarsu. ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke dai dole a anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin ya da muka saba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu kamar kullum hassan barka ne ke muku marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na boh muryar musulunci suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to a yau na shigo wannan shiri domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya hakikanin gaskiya matakin da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato inec ke yi a najeriya gaskiya na ɗaukar wasu mutanen karkara waɗanda ke ke fama da matsalolin tsaro domin zuwa da su birane su gudanar da zaɓe ni gaskiya na ga wannan matakin bai dace ba idan muka yi la'akari da wannan gwamnati mai shirin ban kwana. ta kwashe shekaru sama ga bakwai ana maganar shiga takwas amma babu wani canji da sun ka samu kan matsalolin tsaro sai dai taɓarɓarewar tsaro inda ake yi wa al'umma kisan kiyashi saboda haka kamata yi dai a matakin kare su domin a gudanar da zaɓe a yankunan su suna na haɗa da mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ɗin najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Muna jin daɗi yadda kuke ba mu dama muna tsofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da suke wakana a kasashenmu da ma duniya gabaki daya yanzu ma ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wata takardar yajin aiki da malaman sakandare suka ajiye na kwana hudu to gaskiya ya kamata gwamnati ta nemi sasantawa da wannan malaman makaranta tunda muka ɗauka duka yaushe 'yan makaranta suka dawo da hutu zawa yanzu a ce ha mun fara samun yajin aiki kenan ya kamata gwamnati ta hau teburin sulhu da ita da malaman makaranta na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina so ku bani dama domin na isar da sakon jaji na zuwa ga al'ummar jihar Sokoto, wato al'ummar jihar Sokoto ko in ce al'umar garin Gwadabawa da ke jihar Sokoto local government bisa wannan ibtila'i da ya same su na wannan bandits da suke shiga suna kore dukiyoyinsu suna musu kisan gilla da wannan muke roƙon ubangiji Allah ji kan waɗanda suka rasa rayukansu kuma dukiyoyin da aka rasa ya ubangiji Allah ka mayar mana da alkhairi kuma ubangiji Allah ya kawo mana zama lafiya a cikin ƙasar mu ta Najeriya sauran ƙasashen mu na Afirka kuma ubangiji Allah muna roƙonka Allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayin al'umma da kishin addinin su dan alfarmar annabi da alƙur'ani daga ƙarshe ina ƙara kira da shugabanninmu na Najeriya tun daga matakin shugaban ƙasa har abin da ya shafi mu da 'yan majalisun mu to su ji tsoron Allah akan haƙin da Allah ɗora musu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara wasu local mai Magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa Radio Iran ina muku fatan alkhairi da fatan kowane lafiya. Yau zan yi tsokaci akan lamarin tafiyar da tsarin ƙasa ta Nijar take ciki. Nake ganin yau gahi tsawon shekara kusan bi da wani abu amma ba magana 'yan adawa mulki Nijar ba magana kowa ko yau da koyi babu abin da za ka yi akan 'yan adawa yau a ce ga wani jagora dan adawa shi ta wuce wani magana komi dai babu mulki babu adawa Ina yau ka ga mulki ba babu adawa alhamdulillah sai a ce dai Allah ya taimaka mana ban taba gani ba a ce mulkin da babu adawa ko a huskata a gani na ai duk abin da za a aka ce akwai masu ciya a yi daidai ko kuma a gyara nan ko a tadda nan ko a yi nan kai yana da amfani amma yau ga ƙasa ta Nijar shiru kaka ji babu jagoran adawa da zai hikawa shi ta magana Allah ya shige mana gaba Allah ya mana mafika sai an jama'a huta lafiya hazawa salama kun tare da Ibrahim Shushana wanda yake jamhuriyar Nijar jihar Maradi. radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan soja wanda ƙasar mali ta samu ta maida su gida ko kuma ta sake su to gaskiya wannan abu da kasan mali ta yi ta tsaya ta diba ta nazarci abin da haka nan ta sake su amma kawai abin da kasashen mu na afirka suke ciki kawai da zarar suna neman su doma kansu hakkin su ko kuma sun kama wasu mutane da laifi majalisar yankin duniya sai ta fito ta ce kaza kaza kaza kaza kaza kenan kaga abin da mali ta yi ta tsaya ta yi bincike sannan ta sake su kuma ta yaya a ce kana mulka kasa kana jagora jagorantar ƙasa har soji arba'in ya shigo cikin ƙasar ka ba tare da wai an shaida ma kenan gaskiya wannan abu akwai eh, lauje cikin daɗi kaga kenan abin da mali ta yi sai da ta dakatar da su ta yi bincike ta tabbatar da cewa ba sa da hannu cikin wannan al'amura sannan ta sake su mai muku magana radio iran alkasum ne agadas ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio iran radio mai albarka yana fatan kowa shina lahiya ni ne mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman tari daga nan ga yamai ni yau tsokaci na bisa ga nijar ne bisa ga gwamnan jiha na yamai saboda allah gwamnan jiha na yamai narkin yamai murɗukan yamai kai ba guda ba biyu ba ku bibi kanku gaskiya saboda yadda aka yi cikin gari yanzu sarki lasan ya yawa masu sana'a kowa sai shi ka sana'a shi bisa hanya gwamnati ba ya yi mayar ba ba babu da ka dakwa ka ce mutum shi ja da baya mai targa mai tarko ga mai moto ga mai mi kenan masu kiya kasa an tuta musu babu inda za su bi kenan yau duka abin da aka dauke ka aka aza ka bisa ga wannan makami kai zaka kula da shi ba wani zai kula maka shi ba ka zo ka ce ku dan gurgusa da baya ku saki hanya a kenan kaga wannan shi ke yawan accident kenan ko mer dukka ku kamata ku ta kaɗan tsan bisa ga ayyukan da aka yi ni ne mai sauraron ku yau da kullum daga nan ga mai alhaji amman tari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Sashen Hausa na Tehran murya jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana isu ne madafe da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan maɗace da magaram. To yana so ku bani dama in tsokaci a dangance da kudirin gwamnatin Najeriya da ta ce za ta kwashe waɗanda ake tashi hankali a wajen su domin harkar zaɓe a da su da ba a yi kene wannan ya nuna mana cewar gwamnati najeriya ta gaza wajen kare rayuwar 'yan najeriya da ma harkokinsu kenan ya kamata a ce kamar yadda za ta iya kwashe wannan mutanen ya kasance ta wanzar da jami'an tsaro a wurin domin hankalin kowa ya kwanta a yi zaɓe cikin ƙoshin lahiya amma ya kasance an yi sabida zaɓe an kwashe ko an mera kuɗin da ba a tashi hankali to ko bayan zaɓen wa yana ya kamata idan ana tsara a rika duba bakin gatari a ga menene wanda za a yi shi na dindindin wanda talakawa za su amfana kuma za a kwantar da hankalin talaka domin zaman lahiya ya da shi za a zaɓen kenan kuwa in babu zaman lafiya zaɓen kansu ma suna fargaban da yayi da kenan ya kamata gwamnati ta wanzar da jami'an tsaro a duk inda suke ga tsammanin za a kawo tashi-tashi hankali inda lokacin zaɓe ya kamata Allah dai ya sa a yi zaɓe lahiya ko muna musu fata alheri Allah ba su shugaba na gari mai adalci yadda zai hudda musu da ta nagode ta tashi mai magana isi ne ba a da magana da kuren ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran na mai muku abu magana alkasun babali ma'ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Yau tsokacin da nake sa in yi bisa wani kuduri ne da shugaban mu bazum Muhammad ya ɗauka na tantance malaman makarantun ne. Wannan muna jinjina mai kware kuduri ne mai kyau saboda ci gaban ilimi da sabunta shi saboda ilimi a gaskiya ya tabarbare kuma shekaru da dama aka yi wannan ilimin ya tabarbare Za a tantancewa wanda ya dace ya wuce wanda bai dace ba za su samu mushi aiki to kiran da muke yi ka asa siyasa bisa ga wannan tantancewa a yi ta ga dacewa wanda ya cancanta ya wuce ya wuce wanda bai cancanta ba kuma wanda ya alkawali ya samo mushi aiki saboda diyan talakawa ne duka yawanci saboda mun san ba kowa za ya wucewa ba mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum to saboda yanayin lokacin da muke da shi na kuma da haka nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na gusurin hanya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri ƙoƙari yake ya ɗora mu akan hanya ta yadda za mu gazance a cikin shiri na komawar mu zuwa ga allah subhanahu ta'ala mun yi ƙoƙari mun kakkawa maganganu na magabata da kuma guzirin da ya kasance za mu riƙa a wannan tafiya mai nisa wacce za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa wannan mu na yanzu za mu ɗan yi wani gajeren bayani da allah ma ba wannan shirin kaɗai ba har shirin mu na gaba a kan cewa ina ne muka dosa ne har muke cewa a riƙe guziri riƙo da guziri na inda aka dosa yana da muhimmanci kamar mutum ne kamar yadda na ba da misali zai tafi haji to bai taba zuwa hajjin nan ba bai san menene a can ba yaya abubuwa suke a can sai ka zo ka ce da shi ya rike guzuri fa a wannan tafiya da zai ta zuwa wannan hajji din to amma shi la'alla ya yi tunanin hajjin nan in an je can komai za a same shi cikin sauki ne ba ma a bukatan wani guziri bai san kuma kowa ya je can din nafsi nafsi ba ce a hajji din kowa kansa ya sani saboda kana neman wani abu ne wa kanka abin da ka je ladan Allah kake nema manfa'a ne amfani ne naka na kanka da dai abin da ba a rasa ba wato kowa ka gani in ka je hajjin nan kowa ta kansa yake abubuwan yi da yake so ya tsuruta domin kansa to kaga in ka tafi kai baka da guziri sauran mutane sun tafi da guzurorin su za ga su suna yin abubuwa kai kuma zaka zama abin tausayi wannan abubuwa na ga misali ne kurin na duniya amma idan an ce a riƙe guziri na komawa zuwa lahira to lahiran nan dai ba wanda ya je ya gano ya dawo gara ma shi hajji da muka kawo misali watakila an ka tambayi waɗansu wanda suka je wacan shekarar ko shekarun baya da suka gabata za su ce da kai a ka rike guziri kaza ka yi kaza ka yi kaza saboda ni lokacin da na je an na fuskanci matsala kaza da kaza to amma lahira ba ka take ba duk wanda ya shiga kabari baya dawowa balle ba mu labarin me ya gano me ake ciki waye abin da kurin muke kokari ko kuma muke fahimta dangane da tafiyar da za a tafi ko kuma inda za a je din shine ta hanyar nasusi nasi ko dai ta hanyar bayanan alkur'ani ko kuma hadisai a nan ne muke fahimtar me ke gudana ko kuma me zai faru da dai abin da ba a rasa ba to idan muka dubi kamar yadda muka ce gurin da za mu menene abu hakikatan yake tattare da wannan guri yaushe za a tafi gurin da yake kamar yadda muke ishara babu wanda ya sani saboda ba wani dan adam a duniya nan da ya san ranar da zai tafi zuwa ga Allah ba wanda ya san gaibu yaushe za ka bar duniya yaushe za ka kama hanya yaushe za ka tafi babu wanda ya sani to kaga kenan kowane lokaci ya kamata mutum ya zama cikin shiri shiri ko mafi girma shine ya zama ka riƙe guziri tare da kai ta yadda da an ce bismillah a fito to kaga a shirye kake za ka kama hanya ne kurum can ɗin da za a je yaya yake menene za ka tarar to a taƙaice bayani a dunkule dangane da inda aka dosa ina za a je za mu yi wani abu wanda yake mai muhimmanci na matashiya ko kaƙi ko ka so. a cikin gidanku ko a unguwarku ko a danginku akwai wanda ka san shi kuke mu'amala da shi la'alla mahaifinka ne mahaifiyarka ce ƙaninka ne ƙanwarka ce wani naka ne dangi ne ko makota ne a takaice dai ba za ka rasa wani wanda da ka san shi kun yi mu'amala kana ganin ganinsa yana shiga yana wanka ya yi shiga mai kyau ya fito ko ya tafi aiki ko ya je makaranta ko ya je ba za a rasa wanda dai ka sani a cikin wannan rayuwa ta duniya ba amma an waye gari yanzu baya nan ina ya tafi ya mutu to wannan mutuwar da ya yi ina ya dosa me ya faru wannan abin ya kamata kowa ya yi wannan yawa kansa tuntuntuni duk wanda aka ce ya mutu yanzu inda ka san shin nan gidansa da ka sani din nan motarsa da ka sani yana shigan nan ko kuma mashin ɗinsa ko kekensa kayan nan nasa da ka sani yana sawa ya ado ya fito ɗin nan yanzu duk gaba ɗaya ba ka ganin ko ɗaya daga ciki duk wani gurbi duk wani alamu nasa ma yanzu babu wani ma za ga cewa hatta sunansa ma an ma manta da shi so ina suka tafi wannan ya kamata mu fara wa kawo kan mu tambaya wannan tambayar ita za ta sa ka ka yi tuntuntuni na cewa to ashe shefa gurin nan da suka tafi tun da dai ba su dawo ba shekara ɗaya biyu uku goma talatin hamsin ma har kai ma ka tsofe baka ga sun dawo ba baka ji labarinsu ba duk wanda suka tafi nan sun tafi ana nan kuma za ga ana yin ɗauki ɗaya ko a unguwarku ko a danginku yi wancan a ce ya mutu a je jana'iza jibi a ce wancan ya rasu a tafi jana'iza wasu lokutan ma kai da waɗansu kuna tafiya a mota a yi accident na kusa da kai wanda kuke hira ka ji an ce yanzu ya bar duniya shi ma duk waɗannan abubuwan suna faruwa abin da yake mai muhimmanci ina aka tafi ina suka kama hanya suka shiga abin da muka sani dai shine idan mutum ya bar duniya aka zare ransa akan ɗauke shi a yi masa wanka a sa masa likkafani a ji a yi masa sallah mutane musulmai a taro a yi jana'iza a kama hanya a ji a haƙa rami a sashi a ciki to shin su wanda aka yi musu haka matattu suna nan har gobe har jibi a cikin wannan ramin da aka sa su mai suna kabari ko kuma ina ne suka tafi har muke cewa a cikin wannan shiri 'yan uwa mu riƙe guziri tafiya ce mai nisa in tafiya ce mai nisa yana buƙatan a yi riko da guziri wanda mutum zai samu ya fanshi kansa ko kuma ya yi wa kansa kiyamun laili ya taimaka wa kansa da kansa to idan muka yi wani abu na tuntuntuni dangane da al'amura na mutuwa za mu ga cewa hadisai sun yi bayanai masu muhimmanci malamai ma masana al'amura na halittar ɗan adam sun yi bayanai mai zurfi dangane da al'amuran ɗan adam shi ɗan adam hakikatan wani abin halitta ne wanda yake ya ɗauki janibi biyu janibi biyu na akwai ruhi akwai kuma jasadu wato akwai jikin ɗan adam akwai kuma ruhin ɗan adam Allah subhanahu ta'ala a duk nasosi da nusus din da muke karantawa mun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala rai din nan busa shi yayi hura shi yayi a cikin jikin dan adam da aka kera wato asalin ruhi na Allah subhanahu ta'ala ne sun tunda Allah a cikin alkur'ani yana nuna cewa shi dan adam din nan na faktu fihi min ruhi ne wato ubangiji ki cewa ni ne na hura masa daga ruhi na daga ruhi na Allah subhanahu wataala yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min alilmi ilmi illa qalila man Allah ta'ala ki cewa da manzansa suna tambayar ka dangane da ruhi ka gaya musu ruhi wani abu ne daga cikin al'amarin ubangiji na ku kuwa dangane da ruhin nan ba abin da aka baku na ilimi sai kaɗan wato ba wani wanda zai gaya maka hakikanin mai ruhi babu shi to idan ɗan adam allah su ta'ala yana so ya kasance ya halicce shi to sai ta hanyar auratayya miji da mata su haɗu a samu cewa an yi wani abu na haihuwan wannan yaro ko kuma wannan jariri da za a haifa to wannan jariri da aka haifa jikin aka kira a mahaifa jikin ne allah ta'ala yake so a samar ta hanyar auratayya a lokacin da aka fara halittar jikin nan mani ne eh, gudan jini ne tsoka ce Allah ya sa mata ƙasusuwa gashi nan Allah ya faɗi matakai-matakai na halitta nan a cikin suratul muminun ma farko farko Allah ya wannan bayani to aka kai wata marhala a cikin mahaifa ɗin nan Allah ta'ala sai kuma ya busa rai sai a busa rai a cikin wannan jikin da Allah ya kera shi a cikin mahaifa to ɗan adam aka haifo shi ana haifo shi daga nan zai rayu a duniya jarabawa ya zo dama to sannan kuma bayan wani lokaci zai koma zuwa ga ubangiji wa ta'ala to wannan da ake binnewa a cikin kabari menene ake binnewa shin ana binne ruhin ne da jikin ko kuma a cikin ruhin da jikin akwai abin da ake binnewa banda ɗaya to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi mu fahimci makomar da ake tafiya shin kabarin nan an sa mutum an binne shi an tafi shi kenan da ruhinsa ne da jikinsa suna cikin kabarin nan ko babu wani abu da zai gudana in an yi haka an gama shi yasa ba maganin mutane suna dawowa ko kuma ya abun yake to akwai bayani mai muhimmanci ta wannan bangaren sai dai shi an ce da mu lokaci yayi to amma insha Allah a mu na gaba a wannan shiri na guzurin hanya za mu dora daga inda muka tsaya وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله wato shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da kan rubi akan wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar Afirka. A yau shirin namu zai dubi ne akan wani yunkurin juyin mulki a ƙasar Chadi da ma wasu batutuwan da suka da alaka da tsaro a wannan ƙasa kamar kuma za mu duba wasu batutuwan wasu ƙasashen na afirka gwargwadon yadda lokaci ba mu hali da fata masu saurare za a biyo mu na hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cewar gwamnatin kasar ta chadi ta ce ta dakile wani yunkurin juyin mulki tare da kame waɗanda suka kitsa yunkurin juyin mulkin gwamnatin sojin ta kasar chadi ta sanar dakile yunkurin juyin mulkin ne a kasar wanda wasu manyan sojoji da kuma wani fitaccen darajin kare haƙƙin bil'adama na kasar gwamnatin ta ce sun shirya sanar da gwamnatin chadin ta fitar ta bayyana cewa manyan sojojin su goma sha ɗaya baradin berde shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar su ne suka kitsa wannan yankurin jin mulki a cewar gwamnatin sojojin a cewar kakakken gwamnatin ƙasar ta chadi aziz muhammad saleh an kame mutanen tun bayan takwas ga watan disamba na bara kuma mutane aka buɗe bincike na musamman a su game da tuhume-tuhume waɗanda suke da alaƙa da karya dokoki na kundin tsarin mulkin ƙasar ta chadi aziz muhammad ya ci gaba da cewa tuni kotu ta yi umarni na ci gaba da tsaro na mutane yadda ake ci gaba da faɗaɗa bincike don gano sauran masu hannu da kuma gurfanar da su a gaban kotu domin a tabbatar musu da laifukansu a cewar gwamnatin kasar ta chadi karkashin jagorancin muhammad idris debi tana yin yagacin kokarinta da kuma tsantsan wajen karin haske ga jama'a akan ayyukan da suke da alaƙa da wannan batu. tun bayan mutuwar idris debi etno a watan afrilun shekarar 2021 ne dai muhammad idris debi ke jagorantar kasar sai dai ana ci gaba da fuskantar bore musamman ma bayan matakin da babban taron ƙasa ya ɗauka na ƙara masa wa'adin tafiyar da mulki sabanin alkawalin da ya ɗauka na miƙa mulki ga fararen hula a cikin ƙasa da shekaru biyu bayan ɗarewarsa akan shugabancin ƙasar ta chadi bayan mutuwar mahaifinsa kuwa watan oktoba an yi wata gagarumar zanga-zanga ta kyan jinin gwamnati sai dai ta kai ga kisan mutane hamsin ciki har da jami'an tsaro goma yadda kuma a kame wasu mutane 601 ciki har da kananan yara 83 tare da garkame su a gidan yari na koro toro mai nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi to a kasar mutane kuwa an haramta wa tsohon shugaban kasar ne yin bulaguro daga kasar da hukumomi a kasar suka haramta wa tsohon shugaban kasar wato muhammadu wald abdulaziz wanda yake fuskantar shari'a akan zargin cin hanci da rashawa fita daga kasar zuwa kasashen waje rahotanni da kasar ta murtaniya suna cewa dai a ranar laraba da ta gabata jami'an tsaro suka hana tsohon shugaban kasar yin balaguro bayan ya isa filin sauka da tashin jiragen sama na birnin nouakchott wanda abdulaziz dai ya wallafa a shafin sana facebook cewa 'yan sandan siyasa ne suka hana ni fita daga kasar ko da dai babu wani takunkumi na shari'a wanda ya hana ni hakan tsohon shugaban kasar na murtaniya wanda ya karbe iko a kasar sakamakon wani jiwon mulki wanda ake a shekara ta 2008 ya sauka a shekara ta 2019 bayan wa'adin mulki guda biyu akan kujerar shugabanci muhammad wald gazuwani wanda ya kasance tsohon janar a rundunar sojan kasar ta murtaniya shi ya gaje shi a shugabancin kasar muhammad wald abdulaziz yana fuskantar shari'a tare da wasu mutane su goma sha ɗaya bisa zargin cin hanci da rashawa azurta kansu da dukiyar ƙasa tun daga lokacin da ya karbi mulki har zuwa lokacin da ya sauka waɗanda aka tuhuma dai tare da tsohon shugaban ƙasar za su gurfana a gaban kotu a ranar 25 ga wannan wata na janairu a cewar ma'aikatar shari'a ta ƙasar murtaniya yanzu dai za a iya cewa batun takaddamar da ake ta yi a tsakanin gwamnatin soji ta kasar mali da kuma gwamnatin kasar ivory coast wanda hakan ya sa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami a cikin kwanakin baya-bayan nan shine batun kame sojojin kasar ivory coast su 49 da gwamnatin kasar mali ta yi a kwanakin baya da kuma a halin yanzu wannan batu ya zo ƙarshe banda shugaban gwamnatin sojan kasar mali din kanal asimi goita ya yi afuwa ga sojan kasar ta ivory coast sanarwar da mai magana da yawon shugaban kasar ta mali wato kanal abdullahi mega ya fitar ta ce kanar asimi goita ya yi afuwa ga 'yan kasar ivory coast din su 49 da bangaren shari'a na kasar mali yanke musu hukuncin ɗauri a lokutan baya wanda yana zuwa ne banda wata kotu a kasar ta mali ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan kaso ga sojoji tare da tsare su a ƙasar wanda hakan ya haifar da cece-kuce na diplomasiya a tsakanin ƙasashen biyu tun farko dai an sako sojoji uku daga cikin waɗannan sojoji a watan satumbar shekara ta 2022 bayan an cafke su a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bamako fadar mulkin ƙasar ta mali kotun dai ta ce an samu sojojin kasar ta ivory coast da laifin yi wa gwamnatin kasar ta mali zagon kasa ta hanyar kawo cikas ga sha'anin tsaro a kasar ta mali a ranar talatin ga watan disamba ne aka yanke wa sojojin hukunci na daurin shekaru ashirin a gidan kaso a ranar ashirin da tara ga watan disamba ne dai aka buɗe shari'ar a birnin bamako babban birnin kasar ta mali kuma washe gari aka kammala ta shari'ar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake shirin kammala wa'adin ranar 1 ga watan janairu da shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka suka sanya wa kasar ta mali na sakin sojojin kasar ta ivory coast ko kuma su fuskanci takunkumai masu tsanani to a wani bangaren kuma wanda ya shafi batutuwa na tsaro kungiyar alka'ida ta ɗauki alhakin harahare na kashe mutane biyar a kasar ta mali ƙungiyar ta alkaida ta ɗaura hakkin kai hare-haren guda biyu wanda sa kashe mutanen biyar waɗanda suka haɗa da fararen hula guda uku da kuma jami'an tsaro su biyu a ranar litinin ɗin makon da ya gabata maikan ƙungiyar na alka'ida sun kai hare-haren ne a garuruwan marka congo da kuma kasela waɗanda suke kan babbar hanyar birnin bamako zuwa sego a kudu maso gabacin ƙasar ta mali yankin da ba kasafai ake fuskantar matsala ta ta'addanci ko kuma matsalolin da suka shafi tsaro ba kasar mali wata take yankin sahel ta kwashe tsawon shekaru goma tana fafatawa da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi wanda daga bisani kuma wannan batu ya bazo zuwa makwabciyar ta jamhuriyar nijar har ma da burkina faso gwamnatin mulkin soji ta kasar mali din wadda take a kan karga mulki a halin yanzu tun daga shekara ta 2020 ta kawo sojojin haya na kasar rasha da nufin su taimaka mata wajen horar da sojojin kasar domin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro a faɗin kasar matakin da ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin kasar ta mali da kuma kasashen yammacin turai musamman ma dai faransa wadda ta yi wa kasar ta mali mulkin mallaka sakamakon ɗaukar matakin da ƙasar ta mali ta yi na getar sojojin rasha domin gudanar da ayyukan tsaro da kuma horar da jami'an tsaron ƙasar musamman ganin yadda a halin yanzu ake takun saƙa a tsakanin gwamnatin ƙasar ta rasha da kuma ƙasashen yammacin duniya to jama'a masu lokacin da muke da shi ya suke mu dole a nan ya kamata mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon don amma kafin lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. karshen shirin nan baki da amma da kyau na lokaci za mu taso daga cikin labaran da aka riga aka saurara lauyoyin tsohon shugaban kasar murtaniya sun koka kan yadda ake tauye masa haƙoƙi sare chilodo li lauyan ƙasa da ƙasa ɗan ƙasar senegal da ke jagorantar tawagar lauyoyin da ke jagorantar tawagar lauyoyi masu kare tsohon shugaban ƙasar murtaniya muhammad wol abdulaziz ya ce suna jaddada rashin amincewarsu kan matakin tauye haƙƙin tsohon shugaban ƙasar tare da bayyana fargabansu cewa za a yi wa wanda suke wakilta shari'a ce ta rashin adalci a ƙarshen wannan wata na janairu saboda ba a gabatar musu da ɗaukacin fayil ɗin zarge-zargen da ake yi kansa ba duk da ana sauran kwanaki kaɗan a fara shari'arsa a ganawarsa da manema labarai a birnin workshop fadar mulkin ƙasar ta Murtaniya ya ƙara da cewa tsohon shugaban yana fuskantar jerin take haƙoƙi a dukkanin matakan gudanar da shari'arsa Chiledoli ya fayyace cewa ana son wulaƙanta tsohon shugaban ne saboda babu wani wani abin da ke nuni da cewa shari'ar da za a gudanar za a gudanar da shi ne akan tubalin adalci to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can anjima za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya